Aji Ibrahim, barka da haka. To, a barka dai. Aji Ibrahim, kana ta wajen taron da ake karɓan sakamakon zaɓuɓɓuka da aka gudanar a Najeriya. me za ka gaya muna me ke faruwa ne yanzu a wannan ɗakin taron? To, ko da yake har yanzu akwai sauran jiha guda ɗaya da ta rage ba kawo sakamakon taron. A kalma sun nuna cewa dai a jam'iyyar APC da kuma ɗan takaranta wato Dr. Muhammad Buhari su ne za su wannan zaɓe kuma yanzu nan muka gama magana da kakakin wato shi a janar buhari wato malam yawo shehu wanda ya tabbatar da cewa eh da gaske a shugaba gurnar jonathan da kansa ya kira shi janar muhammad buhari ya taya shi murna kan nasarar da ya samu a wannan zaɓe yanzu a adadin da ake da su wato bambancin da ke tsakanin waɗannan 'yan takarar wajen ƙuri'a miliyan kuɗi ne ta raba tsakanin su saboda haka babu ta yadda ɗan takarar na jam'iyyar pdp zai iya kamo shi a wannan zaɓe kuma ita ma jihar da ake magana cewa ta rage ɗin wato jihar sokoto jihar ce da aka san cewa shi janar muhammadu buhari ya lashe ta a jihar sokoto ko jihar borno da jihar borno nake so a jihar Sokoto ba a samu na jihar Sokoto amma a ahuwa ayyukan da suka yi yawa shi yasa eh, ka ji na jihar Sokoto. Mm. To yanzu yaushe ake tunanin shi shugaban hukumar zaben zai kaddamar da shi wannan zaben a hukumance. To yanzu aka ce kafin a zo a bada wannan sakamako na jihar Borno an bada hutu har zuwa kamar karfe takwas agogon Najeriya. To a wannan lokaci ne ake tsarin cewa an zo an karbi sakamako na jihar Borno sai kuma a bayyana wato sakamakon zaben wato a ce ga wane ya ci kada wane ya ci kada kuma a yi ayyanawa wato a bayyana cewa wane shi ne ya cika ka'idojin da aka sa na wato lashe wannan kuma shi ne lafiya daban. To wannan ya nuna cewar babu hamayya shi shugaba mai ci yanzu ya aminta da wannan sakamakon kenan. Eh to bisa rahotannin da muka ji abin da ya faru kenan tun da har ya kira shi ya taya shi murna wato kuma abin da ne da kuma aka so a gani cewa ah, an an yi zaben nan lami lafiya ba tare da wata hauragiya ba kasan ba a saba yin irin wannan kamar yadda ake a kasashen turai kaga cewa idan wani ya ci zaɓe wanda bai ci zaben ya fito ya kira shi taya shi murna ba irin haka yana da matukar a muhimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya da tabbatar da cewa magoya bayan waɗannan jam'iyyun ba su samu wata fituna ba dama babban abin da aka tsorata game da wannan zaɓe na najeriya shine cewa ta yiwuwa a samu tashin hankali a saboda yadda aka gudanar da yakin neman zaɓe da makamantansu To Alhaji Ibrahim menene ƙarin bayani da za ka yi wa mutanen Najeriya dangane da abin da ke faruwa a cikin wannan ɗakin? To a yanzu dai wato kusan zan ce maka abin da ake jira a nan abin nan ne da bature yake ce saura abin da ya rage wato kamar abin nan ne a formality wato ana jira ne kawai a zo a tabbatar da yadda wannan abin ya kasance a tun da an riga an san ga yadda abu ya kaya wato abinda kawai ya rage yanzu kallo ya koma wurare biyu ko da yake har yanzu shi jirgin bai fito ya yi sanarwa na wanda ya lace ba amma dai kallo ya tafi wurare biyu wato headquarter jam'iyyar apc da kuma headquarter jam'iyyar pdp domin a ga me za su yi sannan kuma a san wa ta jama'a za su ɗauki wannan sakamakon To, masha Allah Haji Ibrahim, insha Allah in kuma akwai wani abu za mu ƙara tuntuɓa ka don jin me ke gudana. To, madalla. To, nan gode Haji Ibrahim, Allah ya taimaka. Madalla, na gode, amin.